بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 21 ga watan Rabi'ul Thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da ishirin ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi zau'in kitabi wa sunna na ainihin الدكتور عبد Abdulsalam Bin برشا بن Nasir Ali Abdulkarim. rahmatullahi alaihi yau za mu tashi a cikin shafi na 116 dalili na bakwai a dalilin sabi na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim dalilin sabi dalili na bakwai اخرج ابن ابي عاصم في السنه ابن ابي عاصم يا فتر اجل لتافن السنه an abi yaman al an karbo daga abi yaman al-hawzani darda radiyallahu anhu qala shi kuma ya karbo daga abin darda Allah ya ƙara masa yarda yace kuma wa lula. ula kashedinku da dine wa masu mulki fa inna la'anahum al-haliqa domin lalle dine musu yana aski an gane ko dine musu mai aski ne wa bughdhuhum al'aqira. kuma ƙinsu mai hallakarwa ne mai sokewa ne ila ya abad darda to na abu ya ke nufi da cewa tsine musu mai askewa ne wato tsine musu yana aske addinin mutum an gane ko yadda ka san ana aske gashi haka tsine wa mahukunta yake janyowa zuwa ga aske addini an gane ko kuma ƙinsu yana soke addinin mutum yadda ka san ana soke dabba in an soke dabba sakamakon wannan suka mai zai faru zai hallaka to shi ma idan mutum yana kin mahukunta wannan kiyayya yana soke addininsa to sai aka ce ya abu darda fa kaifa nasna'u idza ra'ayna minhum ma la nuhib to yaya za mu aikata idan mun gani daga gare su da ba ma so qala isbiru yace idan kun gani da shugabanni abinda ba ku so ku yi hakuri inna allaha idza ra'a dhalika minhum domin lalle Allah in ya ga wannan haƙuri daga gare su har cewa shugaba yana cutar da su amma kuma sun yi haƙuri na'am habasahum ankum bil maut sai Allah ya tsare wannan shugaba a gare ku ta hanyar ya kashe shi kuka ji wani ai kenan idan kun yi biyayya ga Allah sai Allah ya saka muku ta hanyar da ba ku yi zato ba kun ji wani ku? na'am shugaba idan yana cutar da ku yi haƙuri kuka gaya wa Allah sai Allah ya tsare shugaban ta hanyar ya ɗauki ransa ya hutar da ku an gano wannan ku? na'am rijaluhu thiqatun mazajen hadisin amintattu ne ghayra abil yaman al-hawzani sai dai wani mutum ana kiran shi abil yaman al-hawzani واسمه عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني سنن شي عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني الكمسي نعم روى عن ابي امامه shi wannan bawan Allah ya ruwaito hadisi daga Abi Umama wa Abi Darda da Abi Darda wa abihi Abdullahi bin Luhay sannan mahaifinsa shine Abdullahi bin Luhay wa Ka'b al-Ahbar sannan kuma ya ruwaito daga Ka'b al-Ahbar kuma wa anhu Safwan bin Amr sannan Safwan bin Amr ya karbo daga gare shi wa Abu Abdurrahman al-Hubali da kuma Abdurrahman al-Habali Abdullahi bin Zaid eh والشاميون نعم لكما متعنا الشام سنكروا حديث للغريش ذكره ابن حبان في الثقات ابن حبان يا أم أنبتيش أتكين تتم متعني وقال ابن القطان لا يعرف له حال شكما ابن القطان يتي فأصحانيش ومجهول الحال ليش وقال الحافظ ابن حجر مقبول شكما حافظ ابن حجر يتي مقبول ليش والأثر أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال sannan wannan asari ba shi